bayan haka mai martaba dan alin birnin magaji alhaji husaini mode usman wanda yake shine waliyin mai suna hawa mai martaba ya amince da a mata daurin aure da mai suna muhammadu faisal an yanka sadaki naira dubu dari ko muhammadu faisal ya biya saboda haka eh, dubu dari. saboda haka na daura musu aure bisa ga sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a ku shaida sharadin su shine faisal ya rike hawa bisa ga amana ya dauke nauyin da Allah ya dora mashi nata ita kuma ta mai biyayya dole ne ya bata abinci da abin sha da sutura ya koya mata addini ya bata wurin kwana jama'a ku shaida ne taba dan alim birnin magaji alhaji husaini mode usman wanda ke shine waliyin mai suna hawa'u ya yadda da a mata ɗaurin aure da mai suna muhammadu faisal an yanka sadaki naira dubu dari ko muhammadu faisal ya biya saboda haka na ɗaura auren su bisa ga sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a ku da sharadin su shine faisal ya rike hawa bisa ga amana ya dauke nauyin da allah dora mashi na ta ita kuma ta mai biyayya dole ne ya bata abinci da abin sha sutura ya bata wurin kwana ya koya mata addini gwargwadon hali jama'a ku shaida wannan aure Allah ka sa mai albarka Allah ka ba su zuri'a mai albarka Allah ka koya shaida tsakanin su Allah ki hore mai abin daukar dawainiyarta Allah ka sa ta yi mashi biyayya Allah ka saka ma uwayensu da alkhairi Allah ki gafarta ma alhaji su bahaushe da sauran barka Allah ka ji kansu muna addu'a ta musamman ga mai mutaba sarki kiyawa yayi tafiya Allah ka mai ka shi lafiya muna addu'a ta musamman ga mai mutaba dan alim birnin magaji Allah ka kara mai lafiya Allah ka saka mishi da alkhairi wannan zumunci da ya sada ubangiji Allah ka sada shi da rahama tai Allah shi mai shi lafiya da kai da tawaga kamar mutaba Allah ya tsare ka duk inda ake Allah ya masa kamako da alkhairi kuma Allah ka ba mu lada shi da suwa Allah ka sa kowa kuma gida mai lafiya rabbana hablana min azwajina wa وذرياتنا qurrata اعين واجعلنا للمتقين imama. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. منك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ga kuma iskoka a cikin wannan kasataccen buki da ake gudanarwa na ɗaurin aure wani farin ciki da muna za ka nuna dangane da wannan taro da ka zo a wannan lokaci so alhamdulillahi alhamdulillahi na yi matuƙar farin ciki da allah ya kawo mu wannan ɗaurin aure lahiya kuma muka halarce shi aka yi lafiya aka ƙare lafiya don haka ina mai farin ciki sosai ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon yin haka eh. to ina masu wata alhairi allah shi ba su zaman lafiya ya ba su zama haƙuri kuma ina kira gare su da su yi haƙuri da junansu don shi da ma zamantakewa ba abinda ita sai haƙuri musamman zamantakewa ta aure to dole sai an sa haƙuri gaba don haka ina kira gare su da su yi haƙuri da junansu kuma allah shi ƙara ba su haƙuri da fahimtar juna eh, sunana yahuza lawali gusau yahuza lawali gusau hmm. eh. to muna fatan ubangiji allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya ba su zama haƙuri saboda shi aure haƙuri ne dole sai an ta haƙuri ga al'amura na rayuwar duniya da yau da kullum ubangiji Allah ka ba su zaman lafiya kuma Allah shi ba su haƙuri to kiran da zan yi gare su shine su ya hankuri da junansu don shi zaman aure dan hankuri ne Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su a ɗaya ba to alhamdulillah dangantaka ta da amarya ni makocin mahaifinta ne. To wani kira za ka yi jan kunni ga ita amarya in duba da yadda kasan tashin ta da kuma tarbiyyar ta samu da girman gidansu da darajar da alfarmar da ke da gidansu. To alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna muna wannan rana da aka yi dauran auren yarmu hawa'u ah, Kamar yadda ka ce farko dai muna cike da farin ciki kwarai da gaske domin duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba ya har Allah ya nuna mishi lokacin aurenta ya yi aurar da ita to ya isa barka so muna ma mahaifinta a murna da ganin wannan rana a kira na ga ita amarya ta kasance mai biyayya ga mijinta alhamdulillahi ta fito daga gidan mutunci yarinya ce mun sani wadda ta samu tarbiyya ingantatta kuma ta samu ilimi na zamani da na addini so saboda haka duk wani abu da za ta gani insha Allahu ta samu faɗakarwa fiye da yadda ake zato so kiran mu gare ta ta kasance mai haƙuri ta kuma kasance mai biyayya ta yi abin da mijinta ya ce ta kuma bar abin da mijinta ya ce duk abin da ta san bai dace ba gwargwadon bisa ga tarbiyya da ta samu ta addini da kuma ta ilimi na zamani ta san abin da daidai ta san kuma abin da abba daidai ba so ina kira gare ta ta kasance mai biyayya ga mijinta kuma ta kasance mai tattali ga duk abin da mijinta zai samu ya kawo gida kada ta zama mai almubazzaranci so wannan shine kira na gare ta to masha so alhamdulillah dangantaka ta da wannan auren aure ni aminin uban amarya ne wato ɗaya ku ce kenan ɗayan mu ce to na fata alkhairi za ka kuma ga kira gare ta duba da yadda ta san halin mahaifinta da tarbiyyar da yarinya ta samu akan ta kula da waɗannan abubuwa da sauran mata ga baki da wannan sako ko wannan bidiyo zai kai ga su. so alhamdulillahi alal haqiqa dama amarya ta samu tarbiyya domin tun da mahaifinta mun san irin tarbiyyar da ta samu watan mu iyaka aiwatar da wannan tarbiyya a gidan mijinta kuma muna da yaƙini insha Allahu za ta bi tarbiyyar da mahaifanta suka bata mm. wani kira za ka ga sauran mata ga baki daya da wannan sako zai ta gare su akan kullawa da tarbiyya da kuma kama kansu a musamman da kiwa ta aure su alhamdulillah kira na ga sauran mata ga tarbiyya irin ta wannan amarya da muka samu mata da fatan su ma za su yi koyi da irin tarbiyyar da muka bata domin mi mun san cewa amarya Eh, yarinya ce mai hazaƙa mai biyayya mai tarbiyya kuma alhamdulillah ba mu da shakku insha tarbiyar tarbiyyar da muka bata mun san da cewa ango zai ji daɗin irin tarbiyyar da muka bata kuma ba mu da wani shakku insha Allah za ta aiwatar da haka nan kiran mu gare ta da ta ƙara sani domin shi aure wani abu ne na daban yi na yi bari na bari da kasance tana biyayya sau da kafa zuwa ga mijinta domin shi zai sa zaman ya yi daɗi har ya kai zuwa ga sun samu ɗaya da jikoki insha Allah nan gaba. na Muhammadu Sanusi. menene dangantaka kada wannan ango ko amarya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan amarya yata ce mahaifinta yayana ne uban mu ɗaya da shi wani kira za ka yi gari ta musamman duk da cewa a matsayinka na kanan mahaifinta dole akwai nasihohi wanda kuka gabatar a gida eh. wacce nasiha za ka yi domin cewa ta wanda wannan bidiyo zai kai gare shi dangane da bangaren maza ko bangaren mata mu abin da shi ya zama kewa wuri so alhamdulillahi kiran da zan yi gare ta mun riga mun yi shi kuma na san insha Allah za ta yi amfani da tarbiyyar da ta samu wadda muka yi iya kokarin mu muka bata na san insha Allahu za ta yi amfani da wannan tarbiyya wajen yin da'a da biyayya ga shi ainihin mijin nata da kuma kyautatawa ga 'yan uwan shi da kuma iyayen shi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Da fata alkhairi da ka garshe da shi angon da kuka ba wannan amarya. To, fata alheri da zan yi ga ango da kuma kiran da zan yi da shi shine ya ji tsoron Allah ya rike amana wadda aka bashi ya tuna cewa aure ana yin shi ne don neman samun yadda Allah. sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda za ta zama sanadiya ta shiga mutum aljanna in ya yi biyayya da da'a ga Allah da manzon Allah subhanahu wataala da fatan Allah shi ba shi ikon rike amana kuma ya ba shi ikon rike haƙoƙa da kulawa da ita kamar yadda shari'a ta gabata wassalamu to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyu karim to ina godiya ga allah mai kowa mai komi da ya kama wannan lokaci a garin ƙaura domin halarta wannan ɗaurin aure na ɗiyata wanda yake ya zama wajibi gare mu mu zo mu shaidu wannan ɗaurin aure kuma mu bada ɗaya mu ga wanda za mu bada abu na biyu da zan maka bayani na zo nan garin ƙaura a madadin kujera kusan kwara uku na farko dai na zo matsayin uba kuma abokin ango kuma eh, baban abokin uban amarya sannan na biyu na zo a madadin shi kan shaɗin gurgun mai daraja gwamnan jihar zamfara his excellency bello muhammad matawallan maradun bardan ƙasa hausa timar daula usmaniya sannan na zo da kujera kuma ta shugaban jami'ar apc na jihar zamfara honorable tukur umar dan fulani mai katako gusau domin ya ci halarci wannan taro a matsayin kujera ta ta sakataren jin daɗi da walwala na 'yan jami'ar apc na jihar zamfara haka zalika wannan aure alhamdulillah mun tabbatar da mahaifin wannan yariya mutumin al'umma ne kuma mutum ne mai son gaskiya da rikon amana kuma gurgudu mun sai na tarbiyyar da 'ya'yan shi gurgudu yadda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada kuma ina da tabbacin cewa insha Allahu ita wannan mata da wannan ango ya samu insha Allahu zai samu biyayya da kuma yin al'amura wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanada ga sunan manzo haka zalika ina da tabbacin cewa insha Allahu Allah zai shiga cikin lamarin wannan aure kuma ya sa albarka cikin shi domin gwargwadon hali mun tabbatar cewa mun ba 'yanmu tarbiyya ta gare insha Allah sannan kuma mun nuna mata cewa ta yi hakuri halin da ƙasa ga take ciki mu especially akan cihoni cihoni ya yi waya a wannan lokaci wanda yake da haka duk wanda ya ce ya aure yakka to abin da za ka yi sai ka tama shi da addu'a ina fata ubangiji ya Allah ka sanya ma wannan aure albarka mahaifin wannan yarinya Allah shi ƙara ɗaukaka shi kuma ya ƙara mashi tura kuma yadda yake rike al'umma bisa ga amana tsakanin shi da Allah da soyayya to shi ma Allah shi ƙara rika shi a aljanna firdausi baki dai wannan aure muna godiya kwarai da gaske da Allah gwada mana wannan rana wannan rana ina kallon ta kamar yau take sallah babba to ina roƙon ubangiji ya Allah da ango da amarya Allah ka ɗaukaka su kuma Allah ya ƙara sa musu haƙuri cikin zukatansu to daga ƙarshe wani kira za ga sauran matasa da kamar da muka ce tun a farko matasa da wannan bidiyo zai iya kaiwa a sama idan su na abin da ya shafi haƙuri da zamantakewa da sauransu matasa kawai abin zan ba wa shawara su nemi harka yi da harkar dogaro da kai domin su yi aure su raya sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da zarar kana da mata da an zo ba da sallah zaka ji ba a wani turaddadi inda kana da ilimin addini amma ko kana da ilimin addini idan baka da mata to da saura baka kai ba don haka ina kira ga matasa ɗaya na jikoki na da ƙannina cewa su gaggauta su raya sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sunna tana da daɗi kwarai da gaske domin daga ranar nan insha Allah ka ba zuwa saye indomi ko zuwa wurin mai shayi ina fata in ko ka samu Allah ya dauke ka daga zuwa wurin mai shayi da zuwa bida ina aka tuwo mai daɗi ko mara daɗi to ka gode ma Allah insha Allah To mai girma na Alhaji Sani Mayanan kauran na Moda. Menene matsayinka a cikin wannan hidima? Ni a mahaifin hawa'u umi Sani Mayana. Masha Allah. Hmm. Ya cikin kake nan ne? Eh, ya ciki na ce alhamdulillah. Duba da yanayin tarbiyyar da ka hmm. bata tun daga hmm. tasowar ta kasan san kwalitin ta kuma kasa san abin da za ta iya yi eh, da abin da ba za ta iya yi ba. Eh, gaskiya ne. Wani kira za ka yi musamman na jan kunne gare ta na dangane da wannan al'amari da ta cikin ta to to to alhamdulillah alhamdulillah abinda nika kara jan kunnen ta na dai san na bata tarbiyya walgwado tsakani da Allah da yake ko jiya bayan walimar aure da aka yi sai da aka yi masu ta walima sauka qur'ani mai girma to ina gani bisa ga koyarwa da tafarkin da mun ka azata to insha Allah za ta za ta zama mai biyayya ga mijinta insha Allah ne kira da kai ga shi musamman bangaren ango da kaya da tarbiyya da kamun kai eh shi ma ango ango da yake gare mu saboda dan yammuci ne ko ba hali ba don hakan ga ina gidansu ko yoshe nan muke firar gidansu mahaifiyar tasu gidan mai girma dan masani alhaji sabin liman kaura saboda haka na san tarbiyyar da mahaifinta ya bata da yake kaka yake ga shi yaron sannan mahaifinsa alhaji yusuf ba haushe koyo shi ka zo za ka iske shi falo na yana karatun qur'ani mai girma don haka nake da natsuwa da an ka ce shi ke son yata ban tsaya wani haufi ba na aminta da haka annan kuma ina kara godiya ga sauran duka al'ummar da na zo wannan daura aure da wakilin mai daraja gamna alhaji bashir ataka wanda ya wakilci mai daraja gamna da kuma ciyaman na fati da su umar sani oranti su alhaji abubakar ga sunan dai mutanen da na zo daga wurare daban-daban cikin jihar ga da wajenta alhamdulillah kuma ina godiya ta musamman ga mai martaba imin birnin magaji alhaji hussein moda usman wanda shi ni wakilta ya amshi ya ba da aure ga wanda aka wakilta da bangaren miji allah ya kai shi lafiya kuma ya ƙara sutura shi a ƙarin addu'ar da nake muku allah zannar da mu lafiya amin da annabi amin ga mai bire da tv mai bire da tv ga mai bire da tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai da TV. Kakar gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.